DW dandalin matasa. Ya diba da hannun harko abinda zai fara diba diba ga akwai kyawu ko babu kyawu in yanka akwai kyawu to ni ne wani ski montana in yi diba kuma ya gani akwai mota ni ne wani ski montana kasan cewa ake wani ski montana mai mota mai buza mai sefa mai nera mai kaji magori mai wasa kansa da kansa wani ski montana kenan daya daga cikin matasan jamhuriyar nijar da suka yi fice a fannin hada gajerun wasannin barkwanci ta kafar sada zumunta na zamani yake bayanin irin ribar da ya samu a cikin wannan sana'ar da ya runguma. Wai shin wace irin rawa ne matasan Nijar maza da mata ke takawa a harkar haɗa fina-finai? Ta yaya kafofin sada zumunta na zamani ke taimaka musu cika burin da suka sa a gaba? Waɗannan tambayoyin ne shirin dandalin matasa na wannan makon zai ƙoƙarin amsawa. To madalla, duk da cewa jamhuriyar Nijar ta fice a fannin raya al'adunta na gargajiya, amma kuma matasanta ba su cika rungumar sana'o'i da ke da nasaba da haɗa fina-finai ba, bisa rashin masu gida rana. Sai dai wannan kalubale bai kashe wa Amina Abdullahi Mammani gwiwa ba, domin kuwa karɓar da fina-finanta suka yi ya ba ta damar halartar baje kolin fina-finai na ƙasashen Afirka birnin kolon na ƙasar Jamus. Amina ta ce yanayin da ta girma a garin Zindar ya taimaka wajen sa ta faɗawa cikin harkar fina-finai. to zandar da garin culture ne to an aihe mu a can mun tashi a can da muna ecole primaire ma wani wake-wake wani raye-raye wani tiyatar haka duka muna yi to da na tashi ma walla ina san in zama matashiya ce wanda take harakan fina-finai da ya vala harakan fina harakan film mai a lokacin nan babu inda zan mu je mi kuma lokacin nan muna yara muna kallon eh, film fina-finai na wanda ake sawa na burkina in na kalla sai dinga ta ya ne suke yi suna yi yanzu da muka samu daman mu je amma mu amma mu farmasiyon sai na ce yawa to ga daidai abin tunda na yi iftik na yi iftik na yi farmasiyon na na a yi fina-finai mm. me ba dai haka ba ba yadda kike so ba yadda nike so ba yawa to manna in ana film in ana fina-finai ana ci gaba ana rubuta ana ci gaba ana fina-finai sai hannu ya hwada. To ai Amina iyawa sabawa saboda dama ke yar na gada ne a fuskar raya al'adu tunda mahaifinki Abdullahi Mammani sanannen marubuci ne kuma tsohon dan siyasa ne a Nijar. Amma kuma rashin wannan tushe bai hana Larwana Amadu Yakuba wanda aka fi sani da suna Wanuski Montana samun karbuwa a fannin hada fina-finan barkwanci ba. Duk da cewa dai a maraɗi ne aka haife shi, amma san da ya zo ya mai ne ya tsunduma cikin harkar fanafunai kuma san da ya fara taɓa batun siyasa ne ya fara samun ɗimbin mabiya a shafinsa na facebook maharin mutane da yawa kwarai su sani abin gani na taɓa yi wasa ce na taɓa yi inda na ɗanyi irin wannan matar tsohon shugaban ƙasar mahaudu isu malika kamar amma wani asiri na aka mashi sai ya koma ciwon santakwa ya koma ciwon santa kenan babban matsala ce shine wata bidiyo da ta sa muna gani kan mutane sun dan fara yawa saman kan yanar gizo na idan na fahimce ka akwai dangantaka ne tsakanin abubuwan da kake na barkwanci da kuma harkar siyasa wataran wataran mai ba irin wannan bane ba in doki an doki fuka kamar in doki in ce ga inda nake so ga inda ba ni so abu kawai dai ka san mutane mutane kana so mutane san ka ilfoke ka taba abinda da suka sani to shine wataran ina dan in ta ina dan magana siyasa kaɗan. ita ma a cikin fim ɗinta na baya bayan nan Amina ta tattara gwagwarmayar da mahaifinta ya yi wajen samarwa Nijar 'yancin kanta da kuma irin karar tsana da aka sanya masa a wancan lokaci. To amma kasancewa kin fara tashe a gida Nijar da ma dai kasashen waje wace irin riba kika samu a matsayin ki na matashiya da ta rungumi harkar fina-finai a Nijar? Wallahi sai dai in ce alhamdulillah riba kamar ba riba na kuɗi ba mai riba na jama'a an san ka guri ƙasa-ƙasa saboda aikin da kake yi ƙasa-ƙasa in filmi in ya tafi eh, fina-finan da muka rubuta in ya tafi mutane sun kalla in muna nan su zo a yi hira a su mu tambayoyi bisa kan harkan aikinmu su yaba Eh, me ke da suna in ba mu je ba gurin inda aka sa kamar festival mhm. ivala taro haka in bum samu maka tahi in ya so su su rubuta mu sai dai duk da cewa Niger na da manyan yaruka kamar Hausa da Zabarmanci amma masu hada fina-finan sun fi amfani da harshen Faransanci don hada fina-finan nasu wani suke Montana dan saurayi mai tashi a fannin barkwanci a Facebook ya bayyana dalili kamar ni ban iya zabarmanci ba na iya Hausa da horon bidiyo kan da Hausa muke yin su to sai na gani ba su samun eh, karɓuwa kamar yadda ya kamata sai na gano da cewa saboda ba na aiki da harshe wanda kowa ya sani bane ba to ka san kamar yanzu nan garin yawanci mutane wanda suke saman kan yanar gizo da yawanci eh, sun iya sun iya mix na faransai ka ce kai zabarmanci akwai zabarman da ba su ganewa in ka ce kai hausa akwai zabarman da ba su gane hausa to kenan sai na ce okay bari samu abin da kowa ke iya ganewa sai na ci barin zan da faransai kuma ina hawa yi da faransai gudawa ne zani kuma na gani ya yi karɓuwa sai na ce ok to barin bar shaka ne mu Matasan mata uku ne aka fi sani a harkar fina-finai a jamhuriyar Nijar wato Aisha Maki da Amina Waira sai kuma Amina Abdullahi Hammani. a yanzu haka ma dai suna ci gaba da zaburawa duk da matsaloli da suke cin karo da su in ji amina abdullahi amani akwai matsaloli da dama me me ke da suna ni yadda nake gani kowace matsala kamar akwai eh, maganin shi ni kullum ta nake babu aikin da namiji zai yi wanda mace ba ta iya yi ne rubutawa ne ka rubuta ka gwada ma manya wanda su je su samo kuɗi tunda in aikin sinima yana bukatar jama'a ba mutum ɗaya ba ne me yasa samu ba yi ba ni kullum haka nike ta me yasa ni bana yi ba tun da ni shi nike da nike yi ba dan in zo in gwada ba ana wani bige-bige ana kaman kamar tiyatar wanda mutane suke haka don a yi dariya a'a in kun lura aikinmu na mu sa mutane su yi tunani ne tanawa akwai abin da mutane su ba su gani mu muna mu ce ma mutane gashi To ai Amina dukkan warja ce, kama daga irin wannan salon fina-finan da kike shiryawa har izuwa ga wasan barkwanci. Ko da shi ma Wanuski Montana ya sha fama da karancin horo da kyamarori na kwarai wajen fara samun biyan bukata duk da cewa shi kai tsaye yake dorawa a kafofin sada zumunta na zamani. akwai matsaloli da yawa lokacin nan bamu da da abin game yake cewa bamu da ko salula da zamu doka kamar ka san akwai salula ma akwai wanda suna doka akwai wanda ba su doka ba ka doka da su ka hannu muke yin film sai mun kira wani wanda ke da salula ya taho mu ɗauka tare da shi kuma lokacin ban iya montage ba ban iya haɗa video kan ba sai na tai na kai ma wani ya haɗa mani so sai da na tai na samu salula da zan yi da kan da hawan da salula sannan na koyi kuma yadda zan zanki haɗawa lokacin da portable sannan kuma na samu computer da zan zanki kama montage inda ita duk da cewa matasan da suka rungumi harkar fina-finai a jamhuriyar Nijar suka ce yanzu suka fara saboda akwai ɗimbin fina-finai da gajerun bidiyoyi da suke so su haɗa nan gaba amma suna cin karo da karancin masu gida rana saboda haka ne amina abdullahi mammani ke kira ga hukumomi da su tallafa musu nishar an mu mai har yanzu mutane sun gatsa gane aikin mu haka kenan a yi kreyan kaman hanya wanda zai sa in kaman muna da abin da muke so mu yi film akwai zai rage mu wahala na mu je gurin mutane nema muna so yau in mun yi aikinmu yau in mun yi mu a ce garinmu ƙasanmu nijar ita ma ta taimaka mana yawa kenan in ta taimaka mu kenan kamar tana goyon bayanmu aikin da muke yi wannan sai ka ga mu ma na ƙara mu kuzari. To Larwano da aka fi sani da suna Wanuski Montana tun da kai ana danganta ka da mai ɗumbin baiwa inda ka kasance mai rubuta labari mai wasan kwaikwayo kuma darakta. An ce kana taɓa harkar waƙar gambara ta zamani ma dai wato hip hop ko kuma rap me za ka iya rera mana ne don tabbatar da wannan baiwar? ka san mu muna taɓo komi da komi saboda yanzu bari dan taɓo maku freestyle wanda ake cimawa. Mimi wanuski montana mai mota mai boza mai Valley, mai nera radio television kai ma ka sani dole ne a ce da ke da kai da ni da ke da mu zo mu taka Kuai ya sani Band, da daɗi ba da wari daga accra zuwa ghana daga itazini zuwa america daga france zuwa paris eh ka wanuski montana mai mota eh lallai ka cancanci wannan takin da ake maka wanuski montana domin baya ga kyau da iya barkwanci kasirka da wakama. Tuma sauraron mu da haka ne shirin dandalin matasa na wannan makon ya kammala. Sai kuma wani jikon idan Allah ya yarda. Za ku sake jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, musamman ma Abdullahi Mamman Amadu da ya tallafa wannan shirin ya haɗu. Ni Muhammad Awal Balarabe nake muku fatan alheri daga nan birnin Bon.